الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala a cikin kaddara wacce ya kawo mu yau sha uku ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma yau talatin daidai ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma littafin Allah mai albarka kuma muna cin suratun nisha har yanzu za mu fassara bayani akan aya ta ɗari da goma 119 insha Allah ta'ala a cikin suwa mai albarka wato suratul nisa alaga malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala الله الرحمن الرحيم أجمد ونن آية قارئة da Allah ta'ala yake ce mana wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya riki shaydan a matsayin majibincin al'amuransa ko ma bayan Allah hakika ya taɗe taɗewa mabayyaniya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake mana bayani yake cewa wa tajidu kathiran min ha'ula'i za ka samu mafi yawancin waɗanda suke zama waliyan shaidan umdatuhum fi i'tiqadi kaunihi waliyan lillahi za ka samu da yawansu suna jin wai su waliyan Allah za ka samu annahu qad sadara anhu mukashafatun fi ba'd al-umuri aw ba'd at-tasarrufat al-khariqah lil-'ada kawai abin da suke tsammanin wai su sun zama waliyan Allah alhali waliyan shedan ne saboda sun aikata wasu abubuwan da suka saba ma al'ada mun yi bayani ran nan Allah ta'ala yana ba da ikonsa ga wasu mutane su zama sun rika aikata wasu abubuwa al'ada dan adam waɗannan abubuwan sun saba ma al'adarsa sun kasu gida uku akwai mu'jiza wadda Allah ta'ala ce ba manzo ko annabi domin ya gaggata shi a matsayin cewa annabi ne dan sako daga gare shi shi ne ake cewa mu'jiza akwai abin da ake cewa karama abin da Allah ta'ala ke ba wani waliyi daga cikin waliyansa masoyin Allah mai biyayya ga Allah mai biyayya ga ma'aikin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wani abu domin gaggata annabin zamaninsa shi kuma domin Allah ya ɗaukaka shi sai ya zama yana yin wasu abubuwan da suka saba ma al'ada akwai kuma na uku su ne al'ahwalu shaitaniya abubuwan da shaidanu ne suke zuwa shari'a tasarrufi a tare da waliyansu sai a ganin sun aiwatar da wasu abubuwa sabanin al'adar da ɗan adam ya saba gani sai a ɗauka waliyai ne na Allah alhali waliyan shaidan ne sai a ga mutum kawai ya tashi fir kamar tsuntsu a gaban mutane kowa na ganin shi tabbas ne shi ya tashi amma bai zama waliyin Allah ba waliyin shaidan ne sai a ga kawai ya hau saman ruwa yana tafiya akan teku ko a kan kogi kuma ruwan bai nutsar da shi ba shi ma haka ko kuma yanzu sai ya ce mana ai yanzu yanzu nan daga makka yake a makka ya je sallar la'asar ɗinsa ko kuma sallar magariba yanzu gashi ya dawo najeriya ya dawo dariya ya dawo ma tudun duk zai iya haka shaidanu ne suke tafiyar da su saboda irin abubuwan da suke ma shaidanu na hidima su kuma shaidanu sai su biya su to idan mutane sun ga irin waɗannan abubuwan sai su ɗauka mutum waliyin Allah ne alhalin waliyin shaidan mislu an yushira ila shakhsin fa yamuta kaman sai kawai ya nuna wani sai ya mutu kawai yana nuna wani sai mutumin ya mutu sai a ɗauka waliyi ne na Allah aw yatiru fil hawa'i ila makkata aw ghayriha shaykhul islam taymiya yace ko kuma ya tashi fir ya tafi makka ko ya je wani gari ya dawo a gaban mutane kuma tabbas din an ganshi ya je makka aw yamshi ala al-ma'i ahyanan ko kuma wani lokacin kawai sai a ga yana tafiya a saman ruwa aw yamla'u ibriqan min al-hawa'i ko kuma kawai iska sai ya cika buta da iska iska ce kai a ciki sai ka ɗauka sai ka ga buta da nauyi in ka bude kawai iska ne a ciki sai dai ka ga iska na fita su a ciki yunfiqu ba'd al-awqat min al-ghayb ko kuma ya kasance sai ya faɗi wasu labarai na gaibu wasu lokuta da baya nan abu ya faru sai ya tayi abu kaza ne sai kuma abin cika sai aga abin tabbas haka yake shi kuma alhali baya nan akai wannan abu aw an yaktafi ahyanan ana ayunin nas ko kuma wani zubin kawai sai ga ya bace kuna zaune da shi kawai fiu sai ku ga ya bata shi ke sai a dauka waliyin Allah ne aw anna ba'd an-nas istaghatha bihi wa huwa ghaibun aw maytun ko kuma wasu mutane su nemi agajin sa alhali bai nan ko ya mutu fara'ahu qad ja'a sai kawai a ga ya zo In waɗanda ake cewa ana ganin sa a bangon nan duk irin shi ne al-ahwalu shaytaniyya ne na faɗa mana sirran nan al-ahwalu shaytaniyya ne shedan ne zai sa ma mutum shari'i ya ce abu kaza yake so wani ya ce ba Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati wa salatu musamman kuma lillahi qanitin ba sallan la'asar a kaunin da annabi sallama ya fassara da kansa kauli rajihi as-salatu al-wusta salatu al-asr sallan la'asar sallah ce mai muhimmanci shi kenan sai shaidan ya ce ya daina yin sallar la'asa ko kuma sallar asubahi da sallar isha'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna asqala salati ala almunafiqin salatu al salatu al-isha'i wa salatu al-fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwa sai shaidan ya ce masa shaidanin sa sai ya ce masa kai ya kayyar kayin magana kayyar kal isha'i ko kayyar kayin magari eh, asubahi shikenan ko kuma ya rika ce masa abin da yake so ya rika yanka jarirai shi kenan shi kuma in ya biya shi wannan to shi kuma duk abin da yake bukata sai ya masa faqada hu sai ya biya masa bukatarsa shi kenan sai a ce waliyi aw yukhbiru an-nas bima suriqa lahum ko kuma ya rika ba mutane labarin abin da aka sace musu aw bi halin gha'ibin lahum aw maridin aw nahwi zalika min al-umuri ko kuma ya rika ba shi labarin wani abin da ba a gaban shi aka yi ba ko kuma ya rika ba shi labarin wani mara lafiyar su ko kuma ya musu da mara lafiyar su shi a Allah ne ba waliyin Allah bane waliyin shedan ne ne yake masa wannan ayyuka shedan yake sawa ya masa waɗannan ayyukan bayan shi ma ya ma shedan abin da shedan ke bukata in ya ma shedan abin da ke bukata shi ma sai shedan ya masa abin da yake bukata وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله شيخ الإسلام تيمية أدكا وأنا أبوان دا أكا لسافة فأبن دا كينونة شوامة ولي الله وأنا أبوان أنك قواني يعي والله تلا كي يغوطيك كي يغوطيك قد تا ولي الله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء kai waliyan Allah na gaskiya ga baki ɗayansu sun yi ittifaki maganar su ta zo daidai akan cewa idan aka ga mutum ya tashi sama fir kamar tsuntsu au masha'alal ma'i ko kuma aka ganshi yana tafiya akan ruwa lam Rabi'i bihi hatta yunzara mutaba'atuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatuhu li amrihi wa nahyihi to ba za a bude da shi ba har sai an ga shin mabiyin annabi sallallahu alaihi ne shi shi nan ya tashi sama fir amma ya kwashe gemu ya tashi sama fir waliyin Allah ne amma yana taka wando duk yin waɗannan sunnonin da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda alamomi ne da ake gane mai imani shi baya yin su sannan baya halartar salatul jama'a ba a ganin shi yana sallah ba wani ma sai ce maka shi bai taba ganin yin sallah ba amma kuma sai a ganin shi yana tashi sama a cikin waliyan da ake faɗin sa a Najeriya akwai wanda ake ba da labarin cewa shi ya shi sallah da ya mutu wannan mai bayyana a bangon da ake ba da labarin shi an cewa an ce shi ya shi sallah shi ya makan shi sallah a ƙasar bayan ya mutu a ya fito ya ce kan wanda ya shiga gaban gawarsa da kanshi aka ce ya zo ya makan shi sallah kuma ya koma duk yana cin karamominsa to ire-iren waɗannan abubuwan suna nan za a zaunar da mutane a karanta musu idan ka karanta littafin tabaqatul awliya al-kubra na ash-sha'rani zaka ga abubuwan ban mamaki na tashin hankali wasu shedanin mutane sha'rani ya ibo sai ya lissafa sai ce waliyan Allah kamar abin arziki ya fara bayani da manzo Allah ta sama ya fara sai sayyidina abubakar sai sayyidina umar sai sayyidina usman ya kawo hadda su al-imamu malik su al-imamu shafi su al-imamu ahmad bin hanbal kama abun arziki ai kawai ana nutso sai fara ɗibo ɗanu. shedanun mutane kawai yana lissafa sai ce duk waliyan Allah ne yana kawo wasu abubuwa da suka rika yi a rayuwarsu na ɓatanci wanda kai kanka idan aka lissa aka danganta wani kirista ko kafiri da wannan abin sai haƙa mace abin da ya aikata sai kuma ce waliyin Allah ne kuma haka ake karanta ma mutane ake faɗa musu kuma dukkanin su waliyan Allah ne waɗanda to kagen to duk wanda ya zo aka ga yayi wani abu na ban mamaki to ka a da shi a tsaya a ga shin yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da tauhidi sannan amma ba haka nan kawai dan an ga abubuwa sun yi ba irin waɗannan kurafat sun ga sunan kala kala yanzu a gidan karuwa ma sai rijiya ta bayyana sai a ce ana ganin annaba a gida kuma karuwa ce sai ce annabi sallama ya bayyana ita ma ta zama waliyya kenan san mutane a nan garin aka je aka ci ɗiban ruwa wata rijiya mutane suna ɗiban ruwan rijiya rijiya wannan rijiya ai babu wata rijiya mai albarkar da ta wuce zamzam kuma zamzam manzo manzo Allah ta sama ya riga ya faɗa ya ce Allah ya ji kan hajaru da a ce hajaru ba ta rika tattara ruwan nan ba to da lakanat zamzamu ma an da ruwan zamzam ya zama katuwar rijiya wacce take ruwa na ɓuɓɓugowa mai yawa a cikin ta ta yaɗu ga baki dai a ƙasashe amma Allah sai ya kaddara saboda a nuna cewa ruwan zamzam na da daraja sai aka bar shi a makka shi kadai a nan wajen kuma akwai wasu uh, bincike da aka yi aka ce ƙasar saudi arabia ta yi ƙoƙarin ta riƙa jan ruwan a kai shi wasu wajaje an ce ruwan ya ƙi tafiya allahu alam ba karanta ne ba amma na jajin mutane suna faɗi ko a labarai to in ban dabbaci wannan rijiya wace rijiya ce kuma ke da falala amma za haka za ka ga mutane sun tafi sun je da wura sun je sun ɗibo ruwan rijiyar baya jidda rijiyar kusu ana tarabawa a gora irin waɗannan kurasat in suna ake ci musu kurasat tatsuniyoyi su suke shiga cikin kwakwalen mutane kawai sai a ta nuna shaidanu ana cewa waliyan Allah Allah shi kyauta shekul islam taimiyya ce fa idan kana shakhsu mubashiran lin najasati idan mutum ya kasance kullun cikin najasa yake wal khaba'ith da kazanta allati yuhibbu ash-shaytanu wadanda shaydan ke so shi shaydan kazanta yake so mutum ya zama cikin kazanta idan mutum yana son ya zama waliyin shaydan to ya kazanta aw ya'wi ila al-hammamati ko kuma shi ba inda yake jin dadin ya zauna fiye da bayin da ake wanka wal hushushi ko kuma bayikan da ake bayan gida allati tahdhuha ash-shayatin wanda shaytanu ke halarta manzon da sama a hadisi sahihi yace innal hushusha muhtadara innal hushusha muhtadara lalle bayika shaytanu na zama a cikinsu, suna zuwa wajen to idan mutum ya zama zuciyar shi ta ta'allaku da bayi shi zai zauna a bayi aw ya'kulu kulun hayyat ko kuma kawai ya rika cin macizai kadan kana masu yara da suke bi suna kama macizai shekul islam ce ya ce mutum zai zama waliyin shaitan wal aqarib ko kuma mutum ya rika cin kunamu wal janabir ko kuma gungura kashi wa adhan Kilabi ko kuma ya rika cin kunnuwan karnika allati hiya khaba'ith wa fawashiq wanda kazanta ne su sannan kuma fasikai ne su waɗannan abubuwan da aka lissafa maciji fasiki ne haramun ne cin maciji haramun ne cin kunama dukkanin su bai halarta mutum ya ci su ina jin wasu matasa suna labari wata rana wai ai macijin aka gyara shi ya fi kifi daɗi na ce billahi minash shaitanir rajim ya za ka haɗa abun abin da Allah ta'ala ya siffanta shi da lahman tsariya اللحم الطري kifi kenan musulmin nama da bahaushe yake cewa musulmin nama ya daidai اللحم الطري kifi bai bukatar ka yanka shi uhillat lana tani wa damani manzon sun ce an halatta mana mu ci abubuwan da suke matattu guda biyu waɗanda suke matattun nan guda biyu su ne su ne al'abin nan alhut wal jara an halatta mana mu ci kifi ba sai an yanka ba sannan an halasta mana mu ci fari eh amma ba wanda ake fesa ma farin dango da ake fesa musu maganin kwari su mutu ba kaje a ta ci a fara inda kanka ka kama mai kyau irin su wannan mai kambolai manya manya sai ka ci kayan kan za ka iya ci ni dai ba zan iya ci ba halas ne amma aw yashrabu al-bawla ko kuma mutum ya rika shan bawali Wani nahwahu ko makamancin bawali minan najasati allati yuhibbuha ash-shaytan najasosin da shaytan ke so aw yad'u ghayra Allah ko kuma ya rika kiran wannan Allah fayastaghitha bil makhluqati sai ya rika neman agaji da halittun Allah wa yatawajjaha ilaiha kuma yana neman agaji yana fuskantar su da bukatunsa aw yasjuda ila nahiyati qabri shaykhihi ko kuma ya rika yin sujada a bangaren inda kabarin shehinsa yake wala yukhlisu ad-din li sannan baya tsantsance addini ga ubangijin halittu aw yulabisu al-kilaba ko kuma shi burinsa shine kullun ya zama tare da kare karnuka awun niran ko kuma ya je inda wuta take shi ya zauna inda wuta take aw ya'wi ila al ko kuma ya je bola ya zauna wal mawadi'in najisa ko kuma wajajen da suke masu najasa aw auyi ilal al ko kuma shi an ta'allaka zuciyarsa ya je makabarta dai wala siyama ila maqabir al-kuffari musamman ma makabartin kafirai min al-yahudi wan nasara yahudawa da nasara aw al-mushrikin ko mushrikai aw yakrahu sama' al-qur'ani ko kuma mutum ya zama baya son jin al-qur'ani wa yanfiru anhu yana guje ma al-qur'ani wa yuqaddimu alaihi sama' al-aghani wal ash'ari ya fi son ya ji disco ya fi son ya ji waƙe-waƙe wa yuksiru sama'a mazanir shaytani yana fifita sauraron sarewoyin shaidan wato waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe ala sama'i kalamin rahmani akan maganar Allah ta'ala sai shekul islam taimiyya ƙarshe sai ce fa hadihi alamatu auliya shaytani ya ce duk waɗannan abubuwan da aka lissafa to su ne alamun waliyan shaida fa ya yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina in mutum ya dauki yin waɗannan ɗabi'un ko ya dau ɗaya daga ciki to zai zama waliyan shaitan shaitan na sai shi shi kawai shaitan abin da yake bukata mutum ya zama mai saba ma Allah in mutum ya zaɓi wani sabo yana yi to sai shaitan ya zama tare da shi la alamatu awliya'ir ne wannan ba alamomin Allah mai rahma masoyan Allah mai rahma ba so daga ana zama waliyan Allah ne ta hanyar da'a ga Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun shaykhul islam tamiya ce man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan duk wanda ya zama mai takawa mai biyayya ga Allah yana aikata abubuwan da Allah ya ce ayi yi daidai gwagwadon iyawarsa sannan yana nisantar ababen da Allah ya haramta daidai gwagwadon iyawarsa to wanda kuma ya zama yana da imani to wanda ya zama waliyin Allah to amma ya kasu gida biyu akwai waliyun lahil am akwai waliyun lahil khas waliyun lahil am shine wanda ya cika waɗannan sharɗan guda biyu al wa taqwa ga imani ga tsoron Allah sannan waliyun lahil khas shi kuma shine yadda kake ƙara kusantar Allah ta'ala da biyayya da na nafulfuli mutumin da kawai in an gama sallar isha'i sai dai ya sallar isha'i daga nan kuma sai asuba to ba zai zama daidai da mutumin da ke tashi ya kiyamun laili ba ko kuma alal akalli ya shafa'i da wuce da azumin nan za ka ga mutane an yi sallar isha'i ko sai su ta fita masallaci to in kana son ka zama waliyin Allah ke bantacce ka rika tsayawa kana yin tarawih kuma manzo Allah ta sama a hadisi sahihi ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya zo masallaci aka yi sallar isha'i da shi kuma wa qama ma'al imami ya tsaya tare da liman har liman ya sallama wutiri to kutiba ba lahu qiyamul layl an rubuta masa yayi qiyamul layl gabaki daya awa nawa ake ba a awa daya ana fara sallar isha'i wasu masallatan a nan za ka ga wasu takwas da minti goma wasu takwas da minti da kwata gabaci dai ba ba a wuce tara an gama tarawihi da isha'i amma sai kaga mutane sun fufuta wani abun ban mamaki da zai tsura taka. sai ka je ka ga mutane a tsatsaye a tsatsaye kuma sai su kai goman dare a tsaye wani ya kai sha ɗaya a tsaye bai kuma bukaci ya zauna ba amma ya ki tsayawa ya yi tarawihi da za a yi ta minti arba'in minti talatin da biyar wasu masallatan. ina mutanenmu suke son su tafi me mutanenmu suke son su abubuwa gashi nan muna ganin abubuwan da suke ba a samun sauki a rayuwa idan ba a ba Allah ba saboda me za ka yi ka biyu biyu a duniyan nan ba ka jin daɗi sannan kuma ka je lahira Allah kuna ka gara ka sha wahala a duniya ka je ka samu daɗi na har abada a lahira الشيخ أبو إسحاق الحويني هنا yana cewa duk mutumin gara rasa rai da rasa gara rasa rai da rasa lahira yace fautu fautun nafsi ahwanu min fautil akhira yace gara mutum a ce ya mutu da a ce mutum ya tafi lahira kuma ya shiga wuta domin idan mutum bai samu duniya ba ya sha wahala a duniya ko ya mutu ma aka rasa ransa ya rasa ransa in ya tafi lahira ya shiga aljanna ya gama jin daɗi amma duk daɗin da mutum zai ji a duniya in ya tafi lahira zai sha azaba to zai manta gabaki ɗaya wannan daɗin da ya taɓa ji a duniya manzala ta salama a hadisi sahihi ya ce Allah ta'ala zai fitar da mutumin ne fi kowa jin daɗi a duniya alhali an sa shi a wuta a lahira sai Allah ta'ala ya tambaye shi ya ce ka taba jin daɗi sai ce wallahi ban taba jin daɗi ba kasto ko so ɗaya ban taba jin daɗi ba ko na tafan ɗaya ya manta da wannan daɗin da ya ce ka kawo a cikin ka duk mutumin da kake tsammanin ya fi kowa jin daɗi a duniya ka buga misali da shi sai ka ce yanzu an kaddara an shigar da shi wutar jahannama a lahira wal iyadu billah to zai ce bai taba jin daɗi ba ko na takwan ɗaya to me yasa mutane ba za su yi kansu faɗa ba ba daɗi ake ji ba rayuwar wani iri ake yin ta an gama sallar isha'i samu taƙarrubi ga Allah tsaya ai tarawihi da kai kana da bukatu a wajen Allah faɗa ma Allah ta'ala a sujada an gama sallar daga hannunka yi addu'a za a yi alkunuti ana cewa kaza in kai Allah ta'ala bai karba addu'a ka ba cikin albarkar yan uwa da ka zo kai sallah a cikin su sai Allah ta'ala ya karba addu'a wani daga cikin su akwai mutumin da kake gani manzo Allah sama ya faɗa a hadisi sahihi yace rubba ash'ata aghdar bi tamrayn law aqsama ala Allah la abarra akwai mutumin da kana ganin shi fake fake ba yi da daraja kana ganin shi ba wani mutum bane da zai yi rantsuwa ya ce wallahi tallahi sai an yi ruwan sama yanzu yanzu nan saboda Allah kai ya kunyata shi sai ya sako ruwa mai yawa saboda matsayinsa a wajen Allah to irinsa akwai sikila a masallaci liman yana cewa Allahumma hadina fi man hadaita ana cewa amin shi ma ya ce amin shi Allah karba addu'an nan kai kuma kana ciki an ce kuma Allahumma hadina fi man hadaita ya Allah ka shiryatar da mu cikin waɗanda ka shiryatar da su ka samu shirya Allah me me kamanta wa atina fi man afaita ya Allah ka warkar da mu ka kubutar da mu daga cikin waɗanda ka sa mu cikin waɗanda ka kubutar da su an ce amin a ciki akwai wannan ash'ata akbar di dan mai ne me kamanta an ce amin wa tawallana fi man tawallaita وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت أنا أدعو أن أنا شوى آمين an gama أنقم an yi يوتري to me kamanta an Allah ya amsa to daga ina jawo hankalin yan uwa mu rika yin haƙuri hali ne lokacin da fitinu suka yawa lokacin ake son a tsananta ibada tabbas waɗannan kwanakin da muke ciki waɗannan shekarun namu na ƙarshen duniya ayyamul fitina ayyamul fitina ne mun shiga kwanakin fitinu abubuwa marasa daɗi alamomi na tashin alkiyama suna ta bayyana malamai suka ce daga cikin fiqhu amaratu sha'a ana buƙatar mutum ya tsananta ibada daidai lokacin da kaga fitinu suna ta sakkowa to yi kokari ka zama na Allah ka tsananta ibada ka tsananta ibada ka matsa ma kanka a wajen yin ibada to ko da fitina ta zo sai ta wuce da kai ka tsallake ka kai to Allah shi ya tattauna. قال الله تعالى يعدهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله تعالى باين يا بام لابارن القوري درنس ود الشيطان يا باين الله تعالى يا تيني مسا البركه Allah ya ce la'anahu shi kuma sai ya bada amsa wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruza wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubtikunna adana al-an'ami wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah Allah ya bada amsa ya ce wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina sai Allah ya sake ba mu labari sai ya ce ya'iduhum shedan yana nan yana ci gaba da mutanen da yana ci gaba da mutanen da ya alƙawarin sai sun shiga wuta tare da shi to yana nan ya iduhum yana musu alƙawarin ƙarya wa yumannihim kuma yana nan yana sa musu gurace gurace. Allah ta'ala ce wa ma ya'iduhum shaytanu ba abinda shaiɗan yake musu alƙawari illa gururan face rudi da yaudara duk alkawarin da shaidan zai ma ya ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza to tabbas wannan alkawari ne na ƙarya alkawurra ne na urku mawa'idu urkubin ne urkub an ce a duniyar nan shi yafi kowa saba alkawari wai shi wani balarabe ne a madina tun can a jahiliya ana urkub kun san urkub a kafa ai urkub agara ce ne agara ne amfanin agara agara a ba kafan mutum kaga baya take ko ko ganin ta ba a yi in kana sallah ba baka hango agara sai ta ce uku to sunan shi uku saboda tsamagen saba alkawarin shi aka ce masa uku wai wani wani wani wani wani wani wani wani dan uwansa ne ya kawo masa ziyara shikenan da ya kawo masa ziyara shikenan sai ya ce masa sai ya dauke shi sai ya kai shi gonarsa shi uku ya dauki dan uwansa ya kai shi gonarsa ga gonan nan lokacin ya daddasa dabino sai ce idan dabinan nan ya ɗan girma ya tasa to zan ka zo zan baka gonan nan shi kenan bayan wani lokaci sai ɗan uwan nan nashi ya dawo sai ce a ka bari sai ya zama bishiya sai dabinan ya zama bishiya sai tuwasun sun zama bishiya ya jira sai da suka zama bishiya ya kuma dawowa sai ce masa a ka bari sai sun fara yin fure shi kenan dabino fa ka san da wuya ka shuka dabino ka ci shi kenan ya zo ya dawo sun yi fure sai ce a ka bari sai sun fara fitar da 'ya'ya sun furen ya fara faffashewa ya fara fitar da 'ya'ya shi na ya bari ya fitar da 'ya'ya ya zo sai ce a yanzu abin da za a yi ka bari sai sun yi kore suka yi kore ya dawo shi na sai ce ka bari sai sun nuna ta yadda an tsinko za a ji zaki ya bari suka yi ya dawo sai ce aka bari sai sun bushe shi nan dabino ya bushe yana bushewa kafin dan uwan nashi ya dawo sai ya sara bushi ya kwashe dabinan shi kawai tafiye je ya sara ma bushiyoyin har da azarar duka gabaki ɗaya sai da ɗan wanshi yana zuwa ya ga fili ne sai ya baiti yake cewa wa'atta wa kana al-khulfu minka sajiyatan mawa'id uqubin akahu bi yasriba yace kai dai kayi alƙawari ka saba alƙawarin kullun cikin yin alƙawari kake kana sabawa kamar irin alƙawarin da uqubu ya ma dan uwansa da ke Madina to irin alƙawarin shedan ce shedan bai taba alƙawari ya cika ba amma kuma yana ma mutane alkawari kuma suna bin sa al-imam ibn jarir al ya ce ya'ni bidhalika jalla tana'uhu Allah ta'ala wanda yabansa ya ɗaukaka yana cewa yana nufin ya idu shaitanu almaridu auliya'ahu shaitan mai tsaurin kai ga Allah yana mawaliyansa alkawari alladina hum nasibuhul mafrudu waɗanda su ne rabansa ɗin nan da aka yanka masa zai shiga wuta tare da su an ya kuna lahum nasiran cewa zai zama mataimakinsu mimman arada bihim mimman aradahum bi su'in duk wanda ya nufi zai cutar da su ya ce to ni shi zai taimake su shi ne mataimakin su wa zahiran lahum alaihi kuma ya ce shi ne zai zama mai kawo musu ɗauki ga wanda duk ya nemi ya cutar da su shedan yake musu alƙawari yamna'uhum minhu wa yudafi'uhum wa yudafi'u anhum zai hana a cutar da su kuma zai kare su wa yumannihim az-zafara ala man hawala makruhahum wal falaj alayhi sannan kuma shaytan yana musu alkawari yana cewa yana musu buri yana sa musu burin cewa su za su ci nasara da dukkan wanda ya nuface su da cutarwa ko kuma ya nemi ya kwashe kafarsu ya ce shi ne zai taimake su abinda shaidan yake zuwa ya ta saƙa ma mutane a zuciyarsu kenan me ta saƙa musu a zuciyarsu yana ziga su yana ziga su idan dukiya ce ce kaski kyauta kaski sadaka الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان كل القوار اللي يكي مكو يعدكم الفقر ينا أمرت كني لتلوشي إن كبادا ذاك تلوشي ga manzon Allah su sama yana cewa ma na kasar sadaqatun min mal babu wata sadaka da kyauta da mutum zai yi a ce ta tawaye dukiyarsa lada ladan da zai samu Allah kaɗai san yawansa ɗaya kenan sannan kuma duk lokacin da ka ba da kyauta ko kai sadaka Allah ta'ala sai ya riɓanya maka tun a duniya mana Aminu Kano Allah ya ji kansa a cikin wani littafinsa na tarbiyya hikayoyin kaifafa zukata ya ba da labari yake cewa wani mutumi sun tashi a gidan shi ba su da abin da za su ci shi kenan suna da barbaru ya za a yi matarsa ta zo ta ce yau fa mai gida ba abin da za a dafa sai ta ce a'a aiko na tuno kaza ta fa tana kwai fa ban jin kuma ta fara kwanci bari in je in duba in gani sai mu kwaso kwannan sai mu dafa sai mu ci ta tafi sai ta kirga sai ta ga kwansu guda goma kaza ta yi kwayaye guda goma da ta kwayaye guda goma shi kenan sai ta ture ta sai ta kwaso waɗannan ƙwayayen har ta fara kwanciya a kai amma ba ta yi nisa ba sai ta kwaso ƙwayayen nan guda goma sai ta kawo masa sai ta ce ga su sai kin gani ko mun gode ma Allah sai ki je ki dafa mana ta zo za ta dafa sai wani ya yi sallama yana zuwa sai ya ce ma ya ce ma mai gidan wallahi tallahi yau kwanan shi uku a gidan shi ba a dafa abinci ba kuma ga yara can suna can suna kuka sai ce ta ni ma dai gane halin da nake ciki amma dai tsakanin da Allah kafi na shiga tsanani dan ni ba a kwana uku ba dakata sai ta fi sai ce ma matarsa ina kwayayen nan sai ta ce ga su zan je in zuba a tukunya ne ce a kawo ga wani wanda ya fi mu bukata nan shi za a ba shi ke nan ta ce to mu dan diba mana sai ce a ki shi duka aka ɗauko kwayaye guda goma aka ba shi. kago yusuf na la anfusihim walau kana bihim khasasa ce ko wannan mataki ne na auliya ullahi na waliyan Allah manya manya ke nan wa na ala anfusihim walau kana bihim khasasa ba kowa ke samun wannan matsayin ba shi ce nan sai ya bada mutumin nan ya tafi ce to mu kuma ya zami gashi ka bada duka shi ko ban bada duka ba guda nawa zamu iya ci shi kenan suna zaune kawai suka ji an sake yin sallama suna yin sallama ana ya je tafi su ashe wani dan uwan shi ne ya zo daga kauye. ha ina gajiya lafiya lo lafiya lo lafiya sai gashi dauke da kwando ashe kwandon kwai ne na zuwa shi kina aka je aka kirga shi aka ga kwai guda ɗari ne amma goma sun mutu goma sun fashi shi shi sai ce kin gani gashi kwai ne wane ya zo daga kauye gashi ya kama ya ma ce ba zai zauna ba shi kenan ya gaba kwan nan da kika bada guda nawa ne ce ai guda goma ne amma ɗaya ya fashi ya ce to can gani alhasanatu bi ashri amthaliha alhasanatu bi ashri amthaliha ɗaya dama ya fashi kaga tara ne mai amfani ko to su kuma yanzu ga casa'in masu amfani guda goma sun fashi to haka Allah ta'ala yake yin abubuwansa amma so tari ba ma gani ba mu cika gani ba kuma ka gwada ka gani duk matsayinka ko mun kankantar da kake da shi in kana kyauta ko kana sadaka sai ka ganin buɗe. zai yi wuya a ce ranar da ka ɗauka ka bada kai kuma baka ga wani ƙarin buɗe a cikin rayuwarka ba amma shaidan sai ya zo sai ya rika mutane sake-sake amma a gefe guda fa wa ya amurkum bil fahsha sai kuma ya umarce ku ku yi alfasha mutum zai kasa taimakon marayu amma azumin nan ya zo akwai masu ɗiba su je su kai ma wasu waɗanda ba su da amfani ba su da bukata ya ce an cika an cika mota me kuke ce mata kanta ko akwai kanta mota ko ko kuma je 5 an cika ta da kayan ti an kai ma wani babba ba zai ce ya gode ba ba ma zai gani ba ya ce alhaji wane ne ya sa a bashi alhaji wane ne ya kawo tunaninsa idan kwangila ta zo a tuna da shi shi kenan. akwai waɗanda suke kaiwa a ce su dawa ba za a ansa ba wani kuma ya bada amma ba a ba san ya bada ba bai da amfani musamman yanzu da aka rantsar da sababbin shugabanni to za ka ga irin waɗannan abubuwan kala kala za ka sha mamaki ka je ka ga abin da ke faruwa za a cika motoci a je a kai kuma bai da bukata a ƙasar nan ake ba da labarin wani ya mutu a cikin manyan ƙasar nan aka ce an je an to ɗin shi madara matsara ta lalace ta yi expire irin pit milk ɗin nan cike da suto baya da bukata irin wanda ake kawowa ne ta neman alfarma da cin hanci ita ce ake kawowa ake ta tarawa a jirgi shi ko bayi da imanin da an ɗiba ce a je a raba matalakawa su suke da bukata shi ma an hana shi sha asibiti duk mafiyanci da ake kai musu waɗannan abubuwan an hana su sha asibiti suna da cholesterol suna da ciwon kiba wasu suna ciwon yunwa wasu suna ciwon kiba a ƙasa ɗaya za a zauna lafiya wani ya matsa cikin shi yana wayyo Allah yunwa shi kuma wani ya matsa cikin shi yana cewa wayyo koshi ya mishi yawa ya ci kaza da yawa ta kawo mishi nan to shedan ne yake sawa ake irin wannan rayuwar wallahi da mutane sun gane sai su rayuwa mai daɗi mutanen da suka gane a kasashen da suke addini sosai za ka sha mamaki ka yadda mutum zai fito ya shirya buɗe baki a gidansa yana neman suwa za su je su ci kuka za ka gaba Larabe yana yi wanda suke zuwa kasashen laraba za su ba ku labari kuka mutum za ka ga yi bai samu wanda zai yau zai je ya shirya buɗe baki abinci sosai sosai mai kyau ba wanda zai ci bai samu wanda zai ci ba saboda ka zai rika kuka da hawayensa yana dan Allah ka ansa in ka zo wucewa kai kuma ka zo daga Najeriya baka saba ganin irin wannan ba dama mutanen mu layi suke suna zagayawa sai a ce ai layi za a raba tabi sai mutum ya zaga in ya ansa ya ce wani ya rike mai sake shigo layi sai ya tara ya rasa me zai yi da shi da ido na ga wannan ya dawo ku dawo daki ya rasa me zai yi da shi an ba mutum takawai irin manya-manyan takawai din an ba mutum biyar ya anshi guda biyar me zai yi da shi ya zo ɗakin su kowa na da shi sannan akwai wannan da ba su ansa dama su suna da kuɗin su za su je su ci abincin su mai daji amma ka san nan Najeriya duk kudin shi za ka yi mamaki daga alhaji yadda ake gogore da shi yana karɓar sabil amma idan ya je ya dawo ba zai ɗau darasi ya zo shi kuma ya kwatantawa a ƙasarsa da mutanen mu suna kwatanta abubuwan da suke zuwa su je su gani in sun je umara wallahi ba za a zauna haka ba idan ka je umara mutum ya je umara ko ya je aikin hajji ya dawo to ya kalli abin da ake yi a can shi ma sai ya ce bari ya zo ya kwatanta ka ga yadda suke a irin wannan lokacin da ake zuwa umara da ramadanu akwai wanda zai iya dawowa bai kashe ko titi ba da sunan abinci duk majalisi akwai abinci abinci mai kyau ba wai abinci garau-garau ba abincin gaske amma sai mutanen su je su dawo ba za su ɗau darasi ba shugabanni idan sun je sun ga yadda ake yadda ake makasa ka je ka ga yadda suke ma masallacin masallacin kaban nan aiki ne in ka gani sai ka ce kamar yadda bahaushe yake cewa kamar aikin hauka aiki ne ake tabaro shi wani yake ce min ya ce yana tsammanin nan gaban rabin maka sai ya koma duk masallacin ka'aba irin aikin da suke kuma da kuɗin kuma najeriya fa kun fi su kuɗi kun fi su man fetur kun fi su kuɗi kun fi su sun kuna da azurfa kuna da eh, tagulla kuna da tama kuna da kuna da ga sunan kala kala kai ta lissafa abubuwan da ake da su a najeriya amma ba za ka gani ba sai dai a zo ana lissafi ana cewa an sace kaza an sace kaza an sace kaza da ne ke gani shugaban kasa ya ya ya rantsar da abin nan kwamitin fafafado da tattalin arziki ana bayanin an sace tiriliyan kaza tiriliyan ana bin Najeriya bashin tiriliyan kaza abin tashin hankali a ce gwamnati ta zo ta ce ba gwamnati tana ba da labari tana cewa ba ko zai a asusun gwamnati ko kai ne a gidanka aka ce ba ko titi a aljihunka ya hankalinka yake komawa balle a ce gwamnati ka mu canza mu bi Allah subhanahu wa ta'ala shi dan din mu yake shi al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ce ya'iduhum abatilahu wa turrahatihi min al-mali wal jahi war riyasa yana musu alƙawurran ƙarya yana faɗa ma mutane alƙawurran ƙarya yana faɗa musu soci burutsu sune ne turraha soci burutsu min almal yana cewa zai ba su dukiya za su samu dukiya in sun aikata sabo kaza za su samu dukiya sai a ce mutum sai ya riƙe yankan kai sannan zai zama mai kuɗi ya shiga ƙungiya a fili sannan ya samu mukami ya shiga ƙungiya yan liwatsi sannan zai samu kuɗi sannan zai zama kaza sannan zai zama kaza turraha war riyasa da shugabanci da shugabanci yanzu saboda kurasa da irin na shedan sai da aka zo da shugaban kasa ya kwana biyu bai tare a asurok ba sai da aka rubutawa a jarida na karanta aka ce wai wani boka ne daga senegal wai ya ce mushi kai ya tare a asurok sai da mai ba da labarin mai magana a yawon da yawon sai fito ce karya ne shi musulmi ne na gari abin da aka saba yi fa a ƙasar nan kenan an ce ko kansila za ka zama sai ka wajen waɗancan shedanin yaran shedanin haka ake ɗauka shi yasa idan mutum ya zo ya zama shugaba baya waɗannan abubuwan shi nan sai a yi ta mamakinsa. sai ma a ganin kamar ƙarya ne in aka faɗa sai a cewa ƙarya ne ai ba yadda za a yi mutum ya kai matsayi kaza baya haka ina addu'o inda annabi sallama ya karanta ina suke yanzu mutum ba zai yi su bai zauna lafiya sai ya bi mushrikai sai ya bi shaidanu haka ake komawa a ƙasar nan tunanin kowa haka yake ake son ya koma kaga yin waɗannan abubuwan su ne na shaidan wa Allah ba'atha shaidan kuma yana musu alƙawari yana cewa ku yin abin da kuka dama ai ba lahira ba lahira mace lahira wala iqaban an je lahiran ma ba azaba wa yuhimuhum al-faqra hatta la yunfiqu fil khair sannan shaytan sai ya rudar da su ta hanyar talauci yana cewa za ku yi talauci in ba ka kuma me wani kuma sai zai ce maka to za ka ma 'ya'yanka shi kuma bai gaji komai ba bai gaji komai ba lokacin da baban shi ya mutu bai gaji yana ma yawon almajiranci baban shi ya mutu amma shi kuma shaitan yanzu sai zai ce masa sai za ka ban ma 'ya'yanka su in ka ɗiba ka bada me za ka ban musu to duk wannan yana cikin ya'iduhum wa yumannijum al-imam al-imam ne ce wa hada ikhbarun an al-waqi wannan Allah na ba mu labarin abin da ke faruwa ne fa inna shaytana ya awliya'ahu lallai shaytan yana ma waliyansa alqawari wa yumannihim sannan yana musa musu buri bi annahum alfaizuna fid dunya cewa su ne za su samu rabo a duniya wal akhirati da lahira wa qad kadaba al-imam ibn kathir yace yayi ƙarya wa ftara fi dalika kuma ya kirkiri ƙarya ya faɗa musu ƙarya kuma su hausu yadda Allah sai ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura babu abin da shaytan yake musu na alƙawari illa gururan face rudi da yaudara rudi da yaudara shi dan dan rudi ne ya rudi baban mu annabi adam alaihi salam shi yasa shine sababin zuwan mu duniyan nan shi kenan muka zo ha ta hayawna wa ha ta mutuna wa minha tuba'atuna ko rajula ba fitar da ku a ciki a ciki ga nan zuwa ana wahala kowa ya zo ya aiki in kana son ka koma can sai kai aiki الإمام ابن جرير الطبري أقشن ونن يكي وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه وليا من دون الله إلا غرورا شيطان بايا موليا سوأن سكر كيش أمتين مجملشي على قول كومي إلا نروئي يعني باطلا على قول كريا يكي مصر وإنما وإنما جعل عدة عدته إياهم جل ثناؤه ما وعدهم غرورا الله سبحانه وتعالى يا سني على قول إنك الشيطان يكي ما مصو ينسى أما رودي لأنهم كانوا يحسبون أنهم في اتخاذهم وإياه وليا على حقيقة من عداته الكذب وأمانيه albatila domin sun zaci cewa waɗannan alƙawuran da shaidan yake musu bayan sun rike shi a matsayin waliyi majibincin al'amari suna tsammanin da gaske ne ba su san ƙarya ba ne ba su san burace-buracen ƙarya yake musu ba hatta hasasal haƙƙu haske da gaskiya ta bayyana a gare su wa saru ila alhajati haske lokacin da suka zama suna da buƙatar shaidan din ya taimake su qala lahum aduwwullahi sai makiyin Allah sai ya ce musu inna Allah wa'adakum وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم sai shaidan ya ce ni na Allah ya muku alkawari na gaskiya ni kuma na zo na muku alkawarin ƙirya fa akhlaftukum na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani saboda haka yi bani ni da wani ƙarfi da zan iya muku illa a duniya ba ni da wani iko akan ku a duniya illa an da'awtukum face na kira ku fastajamtum li sai kuka amsa gayyata ta fala talumuni yau a lahira kan ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kawunan ku ma ana bi musrikhikum ni ba zan iya tseratar da ku in tsinana muku wani abu ba wa ma antum bi musrikhiyya kuma sannan ku ba za ku iya tsina mun komai ba inni kafartu bima ashraktumuni min qablu ni na kafarce na bijire ma abinda kuka hada ni da Allah da shi a duniya a lahira abin da zai faɗa musu kun ga a ranar ne alkawarin ƙarya ya tabbata a ranar duk wanda ya bi shaidan zai gane ashe ya kama kafar wala ya kama kafar banza kafar wala wadda ba inda za ta kai shi wa kama qala lil na bi haka shaidan tun a duniya ya faɗa ma mushrikai a badar ya faɗa musu wa qad zayyana lahum a'malahum bayan ya kawata musu ya ce ala ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum yace ayyuba wanda yace ya fi karfin ku kuma ni ina tare da ku falamma tara'at fi'atan naqaf ala aqibayhi lokacin da aka haɗu da jama'ar musulmai da jama'ar kafirai to na kafa ala aqibaihi sai shi dan kawai ya juya ya huga da gudu ya kyale shi? ya kyale su alhali da ya musu alƙawari. ya ce la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum yau ba wanda ya isa irin jaye ku a cikin mutane ba ne Muhammadu bane da mabiyansa su nawa ne su da goma sha wani abu ku ko ga ku da yawa mu je mu mu haɗu ni ne yau ina tare da ku haka shedan ya zo ya ce musu amma daga baya shi na wa hashasa al gaskiya ta bayyana wa ayana jiddal amri yaga al'amari ya tsananta sahabi ya ce na je zan filla wuyan kafiri sai na kai da takobi na haka kafin takobi na ya taba wuyansa kawai sai in ga kan ya faɗi ƙasa mala'iku ne Allah ya zo saukar su dubu uku su dubu biyar suka zo Allah ya sako musulmai ga baki ɗaya su ɗari uku da goma sha wani abu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin sahihinsa yace su ɗari uku ne da goma sha wani abu akwai masu cewa da sha biyar akwai masu cewa da sha hudu da sauran maganganu da aka yi amma dai ɗari uku an yi ittifaki a kai me ya ɗora akan ɗari uku an yi saɓani a kansa musulmai su kaɗai kuma ba da niyyar yaƙi suka fita ba ba da niyyar yaƙi suka fita ba amma Allah cikin ikonsa ya kalli tsarkin zuciyarsu da ikhlasinsu sai kawai ya sako da mala'iku shedan kuma ya rika ziga kafarai yana cewa su je su je ana musu kiɗa ana musu mata suna musu kiɗa suna nahnu banatu tariq man shi ala namarik in tuqbilu nu'aniq aw tudbiru nufariq firaqa ghairi waniq yana suna musu waka nahnu banatu tariq yace mu ne ƴaƴan tariq kakanmu shine tariq man shi ala namarik ce mu in mun tashi tafiya saboda saboda kataita muna tafiya ne akan fulaluwa akan kushin muke tafiya kushin ake daddora mana ba mu taka kasa ce in nu nu'anik idan kuka fuskanci abokanan gaba ku musulmai nu'anik to in kuka dawo gida za mu rungume ku a matsayin mazajen mu aw nu nufarik duk wanda kuma ya juya baya nu nufarik to ba shi ba mu duk wanda muka ga ya gudu to ba mijin mu bane firaq ghairi wanik sannan in mun rabu da shi rabuwa ce ta wanda har abada ba za a kaunace shi ba haka suka rika zuga su shedan shi ma ya zo ya rika zuga su yana cewa na galiba da kumul yawma min an-nas wa inni jahul lakum ta ai ni makwabcin ku ne ina tare da ku ina nan ni na san strategies na yaki ina nan ina hahada muku ko da kun ga ban shigo cikin yaki na ɗau makami ba to ni masanin masani ne na strategies na yaki eh na san da barbarun yaki ka san ana yaki akwai waɗanda su aikin su shine su kallo can su kallo can su kallo can su rika tsarawa su ko kamun ba su ɗauka su yan intelligence <laughs> eh, su yan intelligence su suke tsatsara to shi dan yace shi intelligent yana cin yan intelligence shi kenan amma da gaskiya ta zo ta bayyana sai ya ce musu mene na kasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna ce wallahi ina ganin abin da ba ku gani malaman tafsiri suka ce ra'al malaka aw ra'al mala'ika ya ga mala'iku suna sakkowa ba za su hada a waje ɗaya ba ce ni mm, mm, su ko kafirai ba su ganin su wai karshe sai ce inni akhafu Allah ce ina ma jin tsoron Allah ne wallahi ina jin tsoron Allah wai shaidan hmm? shaidan ai ai wa'azin shaidan irin wa'azin dilani eh, dila kun san wai wai dila wata rana ya taba shiga ya taba zuwa ya shiga gona ya hango ni yakin zakara lafiyayye shi ce nan kawai yana son ya cinye shi shi ce nan kawai sai ya je ya ɗaura rawani ya ko sharbi kaga yanzu akwai gayu da azumi ya zo sai riga sai rika carbuna ko sun san wanda ya kawo musu ko daga can suka samu ya shigo ya shigo gona zakara na can sama sai ya ce ma wani cikinsa da Allah ka je ka faɗa ma shek Zakara ya kira sallah ni ne lima za a tada sallah aka je aka faɗa ma Zakara ya ce hmm? ya ce muqti'un man zanna yawman anna da bidina <laughs> ya ce ku je ku bashi labari ina sane a farke nake mukhbirun man zanna yawman anna lis-sa'labi dina yace duk wanda ya zata dila zai yi addini wallahi yayi kuskure dila ya zama shek ya zama liman <laughs> zakara ne ladan ai ba zai iya haduwa ba wato yana ta ya kiran sallah a cikin shi kenan ko to shine shedan ya musu fasarat idatuhu sai alƙawurransa suka zama iyahum inda hajatihim ilaihi guguwa sai bukatunsu alƙawurran da ya musu a lokacin da suke da tsananin bukatarsa sai suka zama hudi sai suka fahimci hudi yake musu sai al'imam ibn jaririn sai ya ce ka sarabin da ƙi'atin ya sabu hubban an ma'an hatta idan ja a hulam ya jidu shai an waje da Allah indahu fawafahu hisaba Allah sari'ul hisab shi ka sarabin da ƙi'a kamar ruwan ƙawalwalniya miraj ruwan da ke fitowa a titi in rana ta rana sai ta ta hango ruwa kamar ruwa a titi ko to ka sarabin biqi'a kamar ruwan ƙawalwalniya ne a ƙasa wacce take fako yahsabuhu dham'anu ma'a mai jin kishi yana tsammanin ruwa ne hatta idza da'ahu hatta ya zo wajen lam yajidhu shay'an sai ya samu ba ruwan komai ko ba haka yake ma mutum ba kana zuwa wajen sai kaga ashe ba ruwa har mutanen mu suke cewa ruwan aljanu ko ba ruwan aljanu a ciki kawai rana ce take reflection a ƙasa take da alama to haka shedan yake musu so Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya mana bayani mu san waɗannan alƙawuran na shida mu bi Allah ta'ala kamar yadda Allah zai faɗa mana cewa alƙawurransa su ne na gaskiya in yi alƙawari baya tayarwa Allah bai taɓa cewa wani ɗan aljanna ba ne zai maka kaza ya saɓa wannan alƙawarin iyaka Allah idan ya ce zai maka azaba to zai iya yafewa وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي haka wani karimi ya ce idan na mutum alkawarin zan bashi to ba zan saba ba amma idan ne masa alkawarin sai na masa wani abu na azaba to zan iya sabawa haka ake son karimi ya zama to Allah in yi ma mutum alkawarin rahama to baya ta da wannan alkawarin amma idan ya ce zai azabtar da wani to zai iya sabawa ya yafe masa kuma abin da ake so ke so da ka Allah ya bamu labarin shaidan muna da sauran lokaci ko ku to wannan su ne uh, abubuwan da Allah yake ta jawo hankalinmu a game da shaidan din nan mu fahimce shi shaidan din nan ku duba ayoyi da da yawa a cikin alkur'ani da surori da suke faɗa mana sharroransa tun daga tarihi da tare da babanmu da yadda kuma ya alkawarin ya sha alkawarin zai yi mana Kuma mu zama muna fahimtar wannan kuma mu ga kokarin daidai gwagwado wajen tsaftace kawunan mu daga guje masa da kuma shirya masa yaki da fuskantar yaki da shi Allah subhanahu wata'ala ya kara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu wata'ala ya albarta a cikin rayuwarmu Allah subhanahu wata'ala ya saukan mana da ruwan sama mai amfani a rika addu'ar ruwan saman nan fa yan uwa tashin hankali ne damuna ta zo a ga ruwa bai sauka ba ko bai kankama yadda ya kankama ba wajibi ne a rika addu'a kuma a rika canza hali domin manzalla ta sama ya faɗa mana a cikin hadisi hasan da limamu tabarani ya ruwaito shi sa hasan ne hadisin hamsin da hamsin mutane ba su taɓa aikata wasu abubuwa na saɓuɓɓuka ba face sai sun ga sakamako tun a duniya to daga ciki akwai mutane ba su taɓa yaɗa ɓanna a tsakaninsu ba kuma su ki da zakka face sai Allah ta'ala ya zarrabe su da fari. a ƙin ruwa ko kuma a yi ta ruwan yanzu wasu ƙasashen su kuma suna nan ana musu ruwan yana cika musu gari sai a yi ruwan amma sai ya cika gari ya ta faffasa ɗakuna da gidaje gonakin da aka yi shuka ruwan duk ya tafiyar da su Kada yin wannan mu yawaita addu'a mu yawaita mu yawaita ibtihali zuwa ga Allah duk lokacin da aka samu wata dama ta ibada to a shigar da roƙon ruwa a ciki a roƙi damuna mai amfani shi yasa ake cewa Allahumma agifna ba Allahumma amtirna ake cewa ba malamai suka ce din inda Allah ma ya faɗi madaru a cikin alqur'ani to azaba ne wa amtarna alaihim mataran fa sa'a matsarul munzirina ka gani matsaru shi yasa manzon sama sai ya ce Allahumma ajisna Allahumma ajisna alghaisu kenan alghaisu ruwa mai amfani wa Allah ya saukan mana da ruwa mai amfani muna da lokacin tambaya to shi kenan sai ba lokaci وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته